Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 20 ga watan Oktoba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa lauyoyi da masu sharhi kan lamarin siyasa na mara baya ga dawo da shari'un kararrakin zaben shekarar 2023 kotun ɗaukaka ƙara a biranen abuja da lagos abin muke fata mu gani a nan gaba a sake yin kuskure ma dokokin zaben da kuma kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba da umarnin cewa duk wani hukuncin zaɓe da za a yi daga farkonsa har zuwa ƙarshensa ya zama an gama shi kafin a rantsar da wanda aka zaɓa Barista Zakariya Ma'aza kenan muna tafa da karin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku rahoto na musamman game da korafin mutanen yankin Silaja a kan karancin ababen more rayuwa a yankin da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Shugabar kotun ɗaukaka ƙarar Monica Mensem ta ɗau matakin ba. To masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Isra'ila ta kai karin hare-hare ta sama a zirin Gaza a cikin dare a daidai lokacin da aka yi gargadin cewa dakarun Isra'ila na iya mamaye yankin da Hamas ke da iko a kowane lokaci. A yau Juma'a Isra'ila ta faɗa cewa tana shirin kwashe mutane daga garin Kiryat Shimona da ke arewacin ƙasar inda za a je waɗanda aka kwashe a gidajen da ƙasar ke ɗaukar nauyinsu. su. Garin na Kiryat Shmona yana kusa da kan iyakar Isra'ila da Lebanon inda mayakan Falasdinawa ke ci gaba da kai har rokoki da makamai masu linzami. Ministan tsaron Isra'ila ya shaida wa sojoji da su shirya kai mamaya ta ƙasa a Gaza. An kashe fiye da Isra'ilawa 1,400 da Falasdinawa 3,400 a yakin. dakarun tsaron isra'ila sun wallafa a shafin x wanda aka fi sani da twitter cewa jiragen yaƙi sun kai hari kan sama da wurare 100 na ƙungiyoyin 'yan ta'adda a zirin gaza a cikin dare tare da lalata ramuka da ɗakunan ajiye kayayyakin harsasai da ma na hedkwatar aikinsu a yanzu dai ana sa ran samun tsaiko akalla na kwana guda ga ayar motocin agaji da ake sa ran za su shiga zirin gaza daga masar ta mashigar rafa a yau juma'a. jami'an amurka sun bayyana gyaran hanyoyin a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suka janyo tsaikon ayarin motocin da aka shirya kai muhimman kayayyakin jinya abinci ruwa da sauran abubuwan bukata a gaza yankin dai ya sha fama da hare-hare ta sama na kusan makonni biyu daga sojojin isra'ila da ke mai da maitrani ga harin bazata wanda mayakan hamas suka kai a isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba Harin bama-baman dai ya haifar da dubban ɗaruruwan mazauna Gaza da suka rasa matsugunansu tare da buƙatar agaji. Shugaban Amurka Joe Biden ya ƙulla yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Masar na ba da damar shiga Gaza a ziyarar da ya kai Isra'ila a wannan makon. A karon farko shugaban China Xi Jinping ya yi tsokaci game da rikicin Isra'ila da Hamas a jiya Alhamis, inda ya kira da tsagaita buɗe wuta tare da jaddada cewa kafa ƙasa mai cin gashin kanta ta Falasɗinu ta hanyar samar da ƙasha a ƙasashe biyu shine babbar hanyar kawo ƙarshen rikicin. Shugaban China ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa da Prime Minister Masar a birnin Beijing. inda ya ce babban abin da ya sa a gaba shine dakatar da faɗan cikin gaggawa tare da hana rikicin yaduwa ta yadda zai ta yadda ba zai shafi al'umma ta yadda ba zai jefa al'umma cikin mummunan mawuyacin hali ba. Shugaban na China ya yaba da ƙoƙarin Masar na taimakawa wajen hana yaduwar matsalar. Ya kuma ce Beijing a shirye take ta ƙarfafa haɗin gwiwa da Masar da sauran ƙasashen larabawa domin sauƙaƙa rikicin da kuma samar da dawwammamiyar maslaha kan matsalar Falasɗini tun da wuri. china dai ta yi ɗarin yin allah wadar da ƙungiyar ta hamas a bainar jama'a tare da game da harin da isra'ila ta kai wanda ya janyo suka daga Kudus da kuma Washington. A yayin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kai hare-haren ta sama kan Gaza, Beijing ta tsaurara suka kan Isra'ila. Tana mai cewa matakin da ƙasar ta ɗauka ya wuce matakan kare kai. Babban hafsan tsaron Philippines ya umarci dukkan jami'an tsaro da rundunar soji mai dakaru 163 da su guji yin amfani da kafafen yanar gizo wanda ake amfani da su wajen neman bayanan sirri da samar da hotunan sirri yana mai cewa za su iya harfar da matsalolin tsaro. sakataren tsaron ƙasar gilberto teodoro jr ya bada wannan umarnin ne a wata takarda da ya bayar a ranar goma sha hudu ga watan oktoba yayin da dakarun ƙasar philippines ke ƙoƙarin raunana ayyukan ta'addancin kwaminisanci da kuma na musulmi da aka shafe shekaru da dama ana yi da kuma kare muradin yankuna a tekun kudancin china da ake takaddama a kai A yau Juma'a ma'aikatar tsaron ƙasar ta tabbatar da sahihancin takardar wanda umarnin ke yawo a yanar gizo a 'yan kwanakin nan amma ba ta bayar da wasu bayanai ba ciki har da abin da Teodoro ya fitar da gargadin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyoyi da masu sharhi kan lamuran siyasa na mara baya ga dawo da shari'un kararrakin zaben shekarar 2023 kotun ɗaukaka ƙara a Abuja da Legas. Wannan dai na zuwa ne biyo bayan matakin da shugabar babbar kotun tarayya Monica Dongban Mensem ta ɗauka na takaita yanke kararrakin a biranen biyu. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shugabar kotun ɗaukaka karar monica mensem ta ɗau matakin bayan yawaitar korafi daga kotunan karar zaɓe da ke nuna rashin gamsuwa da hukunce-hukuncen da aka yanke don yiwuwar cusa kan wasu 'yan siyasa tun dawo da ɗaukaka kara zuwa abuja da lagos an samu shari'un da aka soke daga hukuncin da kotunan zaɓe suka yi da suka shafi majalisar dattawa da wakilai lauya mai zaman kansa abuja barista modibo bakari ya ce matakin na da tasiri don tsaurara hanyar isa ga alƙalan. banda shari'un gwamna da shugaban kasa duka su ne final duk abun da tribunal ya yi bai dame su wajen su zo su dawo koro fil yadda ake zargi su zo su yi influencing tasiri akan shari'un da ake yi aka ce gara a daga gaba kida na arewa dawo da su abuja na kudu kuma a mai da su lagos kuma ana sa panel panel ba za ka san panel din ba sai sanda za a saurari ƙara kawai sai a kawo panel. dawo da abun kotu ta ɗaukaka ƙara da ke abuja da lagos shin waɗannan mutane da ake zargin kamar suna ba da cin ba za su iya kutsawa waɗannan kotunan ba ne. eh dalilin da ya sa kutsawan ba za ta yi sauki kamar idan ana ƙarƙashin jihohinsu a ƙarƙashin jihohinsu na yawanci ko gidaje wuraren saukansu ma kaga gwamnoni suke ke daukan wannan dawainiyar. Shi ma barista Zakariya Mu'azu ya ce tsarin dokar gaggauta yanke hukunci wato agja na taimakawa a wannan bangaren. nan dokoki suna da muhimmanci a tsarin zaɓe saboda yanzu an ayyana dole a yi hukunci tsakanin lokaci kaza zuwa lokaci kaza abinda muke fata mu gani a nan gaba a sake yin kuskure ma wa dokokin zaɓen da kuma kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba da umarnin cewa duk wani hukuncin zaɓe da za a yi daga farkonsa har zuwa ƙarshensa wato har zuwa na kotun koli ya zama an gama shi kafin a rantsar da wanda aka zaɓa a yi shari'a a kare gaba daya kafin ma a shiga ofis balle a ce za a dan samu wani tasiri da wanda yake cikin ofis zai yi akan wanda baya cikin ofis tuni wasu daga gwamnoni da ba su yi nasara ba a kotun karar zabe irin gwamnan nasarawa AA Sule da na Kano Abba Kabir Yusuf suka ɗaukaka kara kazalika yan takara ma da ba sa kujera irin su farfesa Sani Haya na NNPP a Taraba suka ɗaukaka kara don rashin gamsuwa da hukuncin kotun karar zaben bibos record ba ma bibos report ba wanda zai nuna mutane nawa ne suka zo suka suka yi zaɓe a polling unit record na pbc da aka kai record na register voters da aka yi da sauran mutilation da suka ta yi a cikin echa ecfb ecsc ecfd eche duka mun hada an kai mun kawo shaidu 128 saura ga tsawo a zo a yanke shari'a muna munna sai kawai aka ci mana wai shari'a mu an kore ta kuma ba mere wannan shi ya sa muka yi mamaki muka ce to mu gaya wa yan uwanmu na tara ba su yi hakuri mun daga ƙara yanzu muna jira a fara karan mu in Allah ya yarda mu ne da nasara. Kotun koli a nata bangaren za ta fara sauraron ɗaukaka karar kalubalantar ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓe ranar Litinin mai zuwa bisa ɗaukaka kara da Atiku Abubakar na PDP da Peter Obi na Labour suka yi. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman game da korafin al'ummar yankin Suleja da ke jihar Neja akan karancin ababen more rayuwa a yankin duk da cewa garin na kusa da babban birnin tarayyar Najeriya. Ga Mustapha Nasiru ba tsare da ƙarin bayani. al'ummomin da ke zaune a yankin Suleja kusa da abuja fadar gwamnatin najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan matsalolin da suka ce suna fuskanta na karancin ababen more rayuwa a yankin garin na Jadai, wanda ke cikin jihar Niger na ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ke ɗaukar nauyin baƙi da ke zuwa Abuja fadar gwamnatin ƙasar da sunan aiki ko kuma kasuwanci da ma sauran al'amuran yau da kullum. Barista Muhammad Tanko Zakari, tsohon kwamishina a ma'aikatar sufuri ta jihar Niger, wanda kuma a yanzu lauya ne mai zaman kansa da ke zaune a garin na Sulaja ya ce samar da Abuja ya kamata ya zama alheri ne ga mutanen Sulajan to amma kuma sai aka samu sabanin hakan. Tsakani da Allah mutanen Sulaja sai dai mu ce kai co wayo Allah. Tsakani da Allah zuwan Abuja kamata ya zama alheri a gare mu amma da hakika mafi yawancin mu sai muka yi nadama abin da sa ku muka yi nadama saboda Sulaja an maida mu baya ba mu samu gaban da ya kamata mu samu ba kuma ya ita ce masarautar da ta bada kusan kashe 60 zuwa saba'in na kasanta aka maida shi abuja babban abin ma sunan mu abuja aka ɗauka aka maida aka ba new federal capital kamata ya ce wannan jagoran kokari da muka yi mun ci moriyarsa kwarai da gaske amma manyanmu na gari sun yi daidai gwagwarin abin da za su yi amma kasan al'amari na kasar na sai a hankali na'am menene ba ku ci moriyar shi ba yanzu ko yanzu bara na baka misali kaga kamar yanzu nan kusan mutane arba'in ko in hamsin na mutanen da suke aiki abuja suleja suke zaune suleja suke zuwa asibiti suleja suke shan ruwa suleja suke komai da komai na mu'amalar su na yau da kullum suke zuwa kasuwannin mu man ka duba leja ga baki daya social amenities din mu sun ko sai ci baya suke yi asibitin mu da mu ba don zuwan wannan gwamnatin lolo da aka dan gyara mana ba asibitin da aka yi kamar misali na mutane ɗari biyar yana a can ma mutane kusan dubu biyar a yanzu da haka kamata ya ce ita gwamnatin tarayya ta shigo garin suleja ta kara mana infrastructures fiye da yadda baka zato titunanmu ga sunan duk suke baya suke sai lalacewa su ke ka ta samu wani intervention daga federal government da za a zo a gyara mana titunanmu a suleja. Wani shan ka duba ko ina yanzu sai bohol ake ginawa sai ya kamata a ce ita gwamnatin tarayya ta shigo ta ma mutanen suleja tsakani da allah abin da ya kamata kaga bakin wannan na biyun ka dubi kusanta kama da suleja ya kamata a ce yaranmu kusan ayyuka a abuja sai ma an bamu mun ture amma ni zan iya tabbatar ma da cewa a tantan hannunka za ka kirga yaran suleja guda suke aiki a abuja duk an zo an mamaye duka ayyukan da ya kamata a bamu kaga sai baki suke zuwa suke yin sa yan kudu yan ina da sauransu da sauransu na ka barista kai masanin doka ne ta kasa yanzu me kake ganin ya kamata a yi a hukumance domin ku a biya muku bukata wannan yanki a hukumance kafin kaga kafin ka kira ni wannan interview da kai da na baka fact and figures na reports kala-kala da aka yi akan abubuwan da ya kamata a yi maganin tun lokacin da aka buƙaci dawa daga federal capital abuja amma kaga duk wayannan reports da aka yi da abubuwan da aka yi a tsaurukan za a ba su leja da abubuwan da ya kamata za a yi a improve infrastructure na duka ba a yi ba so da haka inda wayannan reports din suna nan kuma a hannun gwamnati da za a yi implement wayannan reports din kuma kaga mutane sai a ce da mu ce alhamdulillah amma muna da masaniya su shugabannin mu suna kan bi kuma muna kyautar da tun da dan Allah a wannan gona da ya je yana da niyyar creating ministry for boundary commission tsakanin Niger da Abuja to muna muna ah, fatan alkhairi wannan kamitin aka yi zai kara tallafa mana kwarai da gaske. To shi ma dai tsohon shugaban karamar hukumar ta Sulaja Alhaji Shu'aibu Liman Iya ya ce duk da yake Sulajan na ɗaukar nauyin abubuwa da dama da ya kamata a ce Abujar ce ke ɗauka. Amma ba su samun biyan bukata ta ci gaban mutanensu. Abubuwan da ke faruwa a Abuja duk nauyin har yanzu yana kan sulaja ne bukatunmu har yanzu ba za mu ce an biya mana bukatunmu ba muna kuma kuka har yanzu saboda lallai a dube mu da idon rahama ba ana magana federal capital ne fa gaba daya matsayin tarayyar najeriya ne gaba daya ba jiha ba saboda haka ya kamata a ce an keɓe mana waɗansu garaɓasa da waɗansu biyan bukatu wanda Allah za a share mana hawaye daga nan ne za mu san cewa lallai mun yi sadaukar da rayuwarmu mun sadaukar da ƙasarmu mun sadaukar da dukiyoyinmu da komai namu saboda ci gaban babban filin tarayya. Na'am, menene ainihin kuke bukata yanzu cikin sauri ta yadda za a biya muku bukatunku ko da ba a samu eh, ɗari bisa ɗari ba? Bukatunmu major concern dinmu infrastructure din suleja is overstressed wato tsarin sulejan ma gaba ɗaya na bukata a taɓa shi yes ta kuntata ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta duba saboda ta inganta rayuwarmu yadda za mu ji daɗi side by side da su mazaunan abuja ya kamata a ce akwai special grant wanda gwamnatin tarayya take ba jihar Niger saboda ci gaban Suleja. To a ƙarshen makon nan da ya gabata ne dai aka gudanar da bukin cika shekaru talatin da mai martaba sarkin na Suleja Malam Awal Ibrahim ya kasance a kan gadon mulkin sarautar ta Suleja. Ya ce duk da yake sun sadaukar da abubuwa da dama domin samar da Abuja, amma kuma har yanzu ba su ci moriyar hakan ba. Sai dai Malam Awal Ibrahim wanda tsohon gwamna ne a jihar Niger ya ce suna fatan za a samu canji musamman a cikin wannan sabuwar gwamnati. Alhamdulahi ni da kaɗan cikin muna sani da irin yunkurin da shi mai girma gwamnan mu yanzu yake yi kuma muna nan muna iya duk abin da za mu yi mu mara masa. Babu shakka mun sadaukar da abubuwa da yawa saboda zaman lafiyan wannan ƙasa kuma irin dangantakarmu da Abuja gaskiya ba mu so mu ji daɗi ba sosai ya kamata a ce musamman mutanenmu da yake araci da suna zaune cikin abuja mun samu kyakkyawan alaka da su da kuma kula dangane da batun tabbatar da an yi appreciating irin sacrifice da muka yi saboda zaman lafiyar ƙasar nan da kuma kafar wannan birnin tarayya na abuja to amma yanzu allah ya kama lokaci da yake muke kyautata zaton irin yunkurin da mai girma gwamna ya yi da kuma irin za mu mara masa za mu samu haske dangane da yadda kamata mu da abuja ta zamanto insha Allah. To samar da gwamna a abujan na cikin bukatun wasu al'ummomin yankin ta yadda za su rika zaben gwamna da zai mulki yankin saɓanin naɗa musu minista da ba ɗan asalin yankin ba. Barista Muhammad Tanko Zakari ya ce ta yiwu hakan ya zama mafita ga al'ummar wannan yanki. Tana yi zama ga mafita gare mu gaskiya saboda Allah saboda kagan aka yi wannan it means cewa yan kasa su ma suna da rights su zaɓi wanda suke so ya zamanto musu gona maimakon a ce minista ce dai an daga ko ina. Amma kuma ba nan gizo ke saka ba kagan Abuja zan ta zama no man's land. ana iya yin haka din ma kuma ba mu ci ta ba idan muka yi sake to amma abin da muke so shine dai idan aka ba kowa sa dukkan maza eh, gundunan da suka yi constitution abuja a ba kowa sa yan kasa a ba su su ba karamin sacrifice aka yi aka wannan abubuwan ba su ya kamata gwamnatin tarayya ta shigo tsakani da allah a duba kundin yarjejeniya da aka yi tsakani da allah tsakanin mutanen suleja da mutanen da federal capital sannan a implement wa'annan policies din in aka yaka ta zai taimaka mana matuka a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu za ta tunkari wannan korafe-korafe na yankin mutanen Sulajan da ma sauran yankunan da ke kusa da Abuja. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to kafin mu je ga shirinmu na gaba, kudan shakata da wannan waƙar. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe gobe na yake Kaya yara gobe na nake ci. In dai na ɗauki ya gangata, ta kana na ɗauki ɗan amshi na. Kaga malo kana na zan ya shato mamalo gobe na yake ci. Kaya yara gobe na nake ci. Masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koyi gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. shi yanzu ne ma yan yara kowane gumi da yake ci. Yaro nemi kuɗi ka ji daɗi yau yan yara gumin mu muke ce. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru inda Mutafis Lions ta gwabza kwanjinta da kasar Burundi a yayin da ake ci gaba da tantance ƙasashen da za su buga cin kofin kwallon kafa wanda za gudanar a kasar Africa a shekarar 2024 nan sai dai ƙasar jamhuriyar Kamaru ita ce ta fito gagara ba a ƙungiyoyin kwallon kafa da suka buga na kasashe guda hudu wannan dai karan kasar Kamaru ta yi wa kasar Burundi wanke cin babban bargo da aka buga a filin kwallon kafa na bin garwa da ke arewacin kasar jamhuriyar kamaru kasar kamaru dai ta jefa balabalai guda uku ne bayan da aka dawo hutu rabin lokaci wannan ne ya bata damar zamantowa ɗaya daga cikin kasashen da za su gwabza kwanjin su a kasan africos din na hira da malamin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru malam umaru sha da abin da ya ce eh abin da zan faɗa shine wasa ya kyau kuma su burundi sun zo su babu su zo akan cewa sun zo ne kawai haka kamaru ta samu da abin nan ba domin sun zo sun yi kwazo kowa ya gani a farkon eh, shashin wasa da aka soma kowa ya ga cewa ba don muna da shahararren eh, gola ba da abin da bai mana kyau ba gaske to da muka dawo ne to a nan ne muka canja aka canja rawa to a nan ne muka samu muka samu su kwallo uku to amma idan ka duba ka gani shi ka ga cewa su ma burundi nan ikim ne wanda yake zuwa gaba za a fafata da su domin suna da yara matasa wanda kuma suke wasa kasan turai to idan ka duba ka gani cewa a wasan da dukansu da muka yi nan ba mun fi karfin su gaba ɗaya bane. domin sun jijjiga mu da kyau da gaske da kamar shi shugaban kungiyar kwallon kafar kasar kamaru lafi a samuel eto yana sanya baki mutu amma yanzu a wannan wasan ba ya zo yana ta da yan wasa ko yana nuna musu yadda sa ba to gashi suka yi wata suka kware ba a wannan lokacin eh ai ka san da shi eto da shi son bahana ba abun da son bahana zai bai gaya wa eto ba kana ji kai dai ba za yi a fili ba ne shi eto din yana yi to amma yanzu ya dakata yanzu baya yi yawa ya ja da baya kadan baya nuna fuskansa hmm. to amma kan da shawarar da yake ba shi a yi kuma idan ya ba wa son bahana shawara baya tsallakewa a yi hmm. kasan shi ne mai gidansa ba shi sashi a wajen din ba shi yasa shi mene shawara ka ga wasan da za a yi a can kasar kudu wani ya kana ga kasar ta shirya wajen karban wannan babuncin wasan kwallon kafa eh abun da ya wuce eh, shekaran jiya wancan ya nuna cewa idan dai eh, Cote d'Ivoire ba su tashi ba to za a kwace wannan wasa wajen domin filin wasan kwallon kafa guda ana son guda biyar ko kuma hudu sosai wanda yake kwararru to shi cote d'ivoire uku suke da shi a cikin uku kuma ga ɗaya da ya nuna cewar eh, shani ba zai iya wuce ba za su kai labari ba to ana tsoro yaya kada a kwace a hannunsu domin kasar afirka suna nan suna gefe afirka ta kudu suna jira kuma suna bukatar suna su su suma su abin nan da akwai alsheri da akwai marau da yake sun samu matsala yanzu amma kamar ishib haka su ma in aka ba su ba za su ki ba mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to madalla yanzu kuma ga wannan saƙon lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice Isra'ila ta kai ƙarin hare-hare ta sama a zirin Gaza a cikin dare a daidai lokacin da aka yi gargadin cewa dakarun Isra'ila na iya mamaye yankin da Hamas ke da iko a kowane lokaci. A yau Juma'a Isra'ila ta faɗa cewa tana shirin kwashe mutane daga garin Kiryat Shimona da ke arewacin ƙasar. Ministan tsaron Isra'ila ya shaida sojoji da su shirya kai mamaya ta ƙasa a Gaza. an kashe fiye da isra'ila 1,400 da falasdinawa 3,400 a yakin a yanzu dai ana sa ran samun tsaiko akalla na kwana guda ga ayarin motocin agaji da ake sa ran za su shiga garin zirin gaza daga masar ta mashigar rafa a yau juma'a jami'an amurka sun bayyana gyaran hanyoyi a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suka janyo tsaikon ayarin motocin wanda aka shirya kai muhimman kayayyakin jinya da abinci da ruwa da sauran abubuwan bukata a gaza yakin dai ya sha yankin dai ya sha fama da hare-hare ta sama na kusan makonni biyu daga sojojin isra'ila da ke mai da martani ga harin bazata da mayakan hamas suka kai a isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya da Fiona wa mayinan dudu da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniya ma Mr. Nick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.